Matiyu Sura ta ashirin da shida Da Yesu ya gama duk wannan magana, sai ya ce wa almajiransa, Kun san idin ƙetarewa saura kwana biyu, za a kuma ba da ɗan mutum a giciye shi. Sai manyan firistoci da shugabannin jama'a suka taru a gidan babban firist mai suna Kayafa, suka ƙulla shawara su kama Yesu da makirci su kashe shi, amma suka ce, Ba dai a lokacin idi ba. don kada jama'a su yi hargitsi. To sa'ad da Yesu yake a Betani a gidan Saminu Kuturu, sai wata mace ta zo wurinsu da wani ɗan tandu na man ƙanshi mai tsadar gaske, ta tsiyaye masa aka a lokacin da yake cin abinci. Amma da almajiran suka ga haka, sai suka ji haushi suka ce, Wannan almabazaranci fa, da ma an sayar da man nan kuɗi mai yawa an ba talakawa. Yesu kuwa da ya lura da haka sai ya ce musu, don me kuke damun matar nan ai alheri ta yi mini na gaske kuwa kullum kuna tare da talakawa amma ba kullum ne kuke tare da ni ba zuba man nan da ta yi a jikina ta yi shi ne domin tanadin jana'iza ta. hakika ina gaya muku duk inda za a yi bisharar nan a duniya duka abin da matar nan ta yi za a riƙa faɗarsa don tunawa da ita sai ɗaya daga cikin sha biyun nan mai suna yahuza iskariyoti ya je wurin manyan firistoci ya ce, Me za ku bani in na bashe shi a gare ku? Sai suka kirga kuɗi azurfa talatin suka bashi, tun daga lokacin nan ne ya rika neman hanyar da zai bashe shi. To, a ranar farko ta idin abinci marar yeast, sai almajiran suka zo wurin Yesu suka ce, Ina kake so mu shirya maka cin idin ƙetarewa? Sai ya ce, Ku shiga gari wurin wani, ku ce masa, Malam ya ce lokacinsa ya yi kusa, zai ci idin ƙetarewa a gidanka tare da almajiransa. Almajiran kuwa suka yi yadda Yesu ya umarce su, suka shirya idin ƙetarewa, da marece ya yi, sai ya zauna cin abinci tare da almajiran nan goma sha biyu. Suna cikin cin abinci sai ya ce, Hakika ina gaya muku, ɗayanku zai bashe ni. Sai suka yi baƙin ciki gaya, suka fara ce masa da ɗaya-ɗaya. Ni ne ya Ubangiji? sai ya amsa ya ce, Wanda muke ci a ƙwarya ɗaya shi ne zai bashe ni, ɗan mutum zai tafi ne yadda labarinsa yake a rubuce, duk da haka kai ton mutumin nan da yake ba da ɗan mutum, da ma ba a haifi mutumin nan ba da zai fiye masa. Sai Yahuza da ya bashe shi ya ce, Ko ni ne ya shugaba? Yesu ya ce masa, Gashi, kai ma ka faɗa. Suna cikin cin abinci, sai Yesu ya ɗauki gurasa. ya yi godiya ga Allah, ya guzu tsira ya ba almajiran ya ce, Ungo ku ci wannan jikina ne. Sai ya ɗauki ƙoƙo kuma, bayan da ya godiya ga Allah, sai ya ba su ya ce, Dukanku ku shasha, wannan jinina ne na tabbatar da alkawari, wanda za a zubar saboda mutane da yawa domin gafarar zunubansu. Ina gaya muku. ba zan ƙara shan ruwan inabi ba sai dai a ranar nan da za mu sha wani sabo tare da ku a mulkin ubana. Da suka yi waƙar yabon Allah, sai suka fita suka tafi dutsen zaitun, sai Yesu ya ce musu, Duk za ku yi tuntuɓe sabili da ni a wannan dare, domin a rubuce ki cewa, Zan bugi makiyayi, tumakin garken kuwa za su fasu, amma fa bayan an tashe ni, zan riga ku zuwa ƙasar Galili. Bitrus ya ce masa, ko duk sun yi tuntuɓe sabili da kai ni kan ba zan yi tuntube ba faufau. Yesu ya ce masa, Hakika ina gaya maka ko a wannan dare kafin carar zakara za ka yi musun sani na sau uku. Bitrus ya ce masa, Ko za a kashe ni tare da kai, ba zan yi musun sanin ka ba. Haka ma duk almajiran suka ce, Sa'an nan Yesu ya zo da su wani wuri da ake kira ga samani, ya ce wa almajiransa, Ku zauna a nan. ni kuwa zan je can in yi addu'a. Sai ɗauki Bitrus da ‘ya'yan nan na zaba da biyu, ya fara baƙin ciki da damuwa ƙwarai, sai ya ce musu, Raina yana shan wahala matuka, har ma kamar in mutu, ku dakata a nan, ku zauna a faɗake tare da ni. Da ya ci gaba kaɗan, sai ya faɗi a ƙasa, ya yi addu'a ya ce, Ya Ubana, in mai yiwuwa ne, ka ɗauke mini ƙoƙon wahalar nan. Duk da haka dai ba nufi na ba sai naka ya komo wurin almajiran ya ga suna bacci sai ya ce wa bitrus ashe ba za ku iya zama a faɗake tare da ni ko da na sa'a ɗaya ba ku zauna a faɗake ku yi addu'a kada ku faɗa ga gwaji lalle ruhu ya ɗauka amma jiki rarrauna ne har wa yau a komawa ta biyu sai ya je addu'a ya ce ya ubana in wannan ba zai wuce ba sai na sha shi to a aikata nufinka har yanzu da ya dawo ya ga suna barci don duk barci ya cika musu ido har wayo ya sake barinsu ya koma ya addu'a ta uku yana maimaita maganar da sai ya komo wurin almajiran ya ce musu har yanzu barci kuke yi kuna hutawa to gashi lokaci ya yi kusa an ba da ɗan mutum ga masu zunubi ku tashi mu tafi kunga ga mai bashe ni nan ya matso kafin ya rufe baki ga yahuza ɗaya daga cikin sha biyun nan da babban taron mutane rike da takuba da kulake manyan firistoci da shugabanni ne suka turo su to mai bashe shi ɗin ya riga ya kulla da su cewa wanda zan yi wa sumba shi ne mutumin ku kama shi nan da nan ya matso wurin yesu ya ce a gaishe ka ya shugaba sai ya yi ta sumbatarsa yesu ya ce masa abokina abin da ya kawo ka kenan suka matso suka kama yesu suka danke shi sai ga ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da yesu ya mika hannu ya zaro takobinsa ya kai wa bawan babban firist sara ya fille masa kunne sai yesu ya ce masa mai da takobinka a kubensa duk wanda ya zara takobi takobi ne ajalinsa kuna tsammani ba ni da iko in roƙi ubana nan da nan ko ya aiko mini fiye da rundunar mala'iku goma sha biyu to ta yaya kenan za a cika littattafai a kan lalle wannan abu ya kasance dan take su ya cewa taron jama'a kun fito ne da takubba da kulake ku kama ni kamar dan fashi kowace rana nakan zauna a haikali ina koyarwa amma ba ku kama ni ba amma duk wannan ya auku ne domin a cika littattafan annabawa daga nan duk almajiran suka yashe shi suka yi ta kansu sai waɗanda suka kama yesu suka tafi da shi wurin kayafar babban firist inda malaman attaura da shugabanni suke tare amma bitrus ya bi shi daga nesa har cikin gidan babban firist da ya shiga sai zauna tare da dogaran haikali don ya ga ƙarshen abin to sai manyan firistoci da 'yan majalisa duka suka nemi shaidar zuru da za a yi wa yesu don su sami dama su kashe shi amma ba su samu ba ko da yake masu shaidar zub da yawa sun zazzaburo daga baya sai waɗansu biyu suka matso suka ce wannan ya ce zai iya rushe haikalin nan na Allah ya kuma gina shi a cikin kwana uku sai babban firist ya miƙe ya ce ba ka da wata amsa shaidar da mutanen nan ke yi a kan kafa amma yesu ya yi shiru sai babban firist ya ce masa na gama ka da Allah rayayye ka faɗa mana ko kai ne almasihu ɗan Allah sai Yesu ya ce masa yadda ka faɗa ina kuwa gaya muku a nan gaba za ku ga ɗan mutum zaune a dama da mai iko yana kuma zuwa a kan gajimare sai babban firist ya kyakketa tufafinsa ya ce ya yi saɓo wace shaida kuma za mu nema yanzu kun ji saɓon da ya yi me kuka gani suka amsa suka ce, Ya cancanci kisa, sai suka tattofa masa yau a fuska, suka bubbuge shi, waɗansu kuma suka mammare shi suna cewa, Yi mana annabci, kai almasihu, faɗi wanda ya buge ka. To, Bitrus kuwa yana zaune a tsakar gida a waje, sai wata baranya ta zo ta tsaya a kansa ta ce, Kai ma, ai tare kake da Yesu ba Galile. Amma ya yi musu a gabansu duka ya ce, ni ban san abin da kike nufi ba. Da ya fito zaure, sai wata baranya kuma ta gan shi, ta cewa waɗanda suke tsaitsaye a wurin. Ai mutumin nan tare yake da Yesu ba nazare. Sai ya sake musu har da rantsuwa ya ce, Ban ma san mutumin nan ba. Jim kaɗan sai na tsaitsayen suka matso, suka cewa Bitrus. Lallai kai ma ɗayansu ne, don irin maganar ka ta tona ka. sai fara la'anar kansa yana ta rantse-rantse yana cewa ban ma san mutumin nan ba nan da nan sai zakara ya yi cara sai bitrus ya tuna da maganar yesu cewa kafin carar zakara za ka yi musun sani na sau uku sai fita waje ya yi ta rusa kuka